na farko wannan rashi da aka yi babban rashi ne ga dukkan al'ummar najeriya da farko za mu yi ainihin mika taziyar mu a jam'iyyance ga iyalansa da kuma aminansa da sauran al'umman jihar kogi da ma sauran mutanen najeriya baki ɗaya dama kowane mai rai mamaci ne lokacinsa ya yi kuma allah gafarta masa a bisa abin da ya faru kuma jam'iyya tana nan tana nazari akan ainihi furuci wanda shi wanda ya gudanar da karɓar sakamako ya faɗa a can inda matattaran kuri'a na kogi bayan nazari insha Allah jam'iyya zai fitar da matsayinta a kai ga ita ainihin hukumar zaɓe amma da farko muna yaba ainihi su hukumar zaɓe da yadda zaɓen ta gudana a ranar eh, da dai dukkan abin da ya faru da jami'an tsoro da sauran wanda suke da ruwa da tsaki a cikin al'amarin duka kowa ya taka rawan gani pdp kusan ta fara sukar zaben cewa watakila ko an yi magudi amma wannan rashin ya jawo gwiwar kowa ta yi sanyi an dan ajiye makaman adawa a wannan bangaren ya kuke ganin an ci gaba da wannan zaben kuna jin wannan abin da ya faru ba zai jawo watakila ku rasa wannan kujerar ba ai ba maganan rasa kujera saboda kowa ya ga yadda zaben ya gudana sannan kuma kowa ya san a yadda ake yanzu jam'iyyar apc ce da nasara so al'umman jihar kogi sun karbi jam'iyyar apc 100% in ka duba zaɓe da aka yi na baya yanzu sanatoci guda uku duka jam'iyyar apc ne 'yan majalisar wakilai guda shida 'yan jam'iyyar apc ne da kuma 'yan majalisa kusan goma sha ɗaya 'yan jam'iyyar apc ne wannan ya nuna ma cewar jihar kogi dama ta jam'iyyar apc ne balle kuma kowa ya ga irin kamun lude da shi shugaba muhammadu buhari ya yi a kan karagar mulki kowane jiha ma inda ba jam'iyyar apc ba ne hankoransu su shigo su zama launi ɗaya suke da gwamnatin tarayya to wannan shine abin da yake faruwa kuma insha allahu ba mu da wani fargaba na wani abu domin zaɓe ya riga nuna kansa sai a rika samun labari mai za ku ce game da yawanci sai a ce shi marigayin nan ya rasu can anjima kuma sai ka ji an ce kai ana jin magana nan ba gaskiya ba ce ko ya kuke daukan irin waɗannan labaran duk wannan halamu ne na ƙauna su masu ƙaunarsa cikin alhinin wannan abin da yake ya faru dole ne wani lokaci hakan ya kasance amma shi kowane mai rai mamaci ne idan wani abu ba tsammani haka ya faru dole ne ka ga labaru daban-daban suna faruwa